Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad auwal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. Kahwar yaɗa labaran Daily Trust ta gano cewa kahin 'yan ta'adda su kai hari kan jirgin ƙasan da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna ranar Litinin, hukumomin tsaro sun samu bayanan sirri na yiwuwar kai wannan harin, amma suka yi kulatin ɓangaro da bayanan kuma ba su ɗauki wani matakin rigakahi ba. Don neman ƙarin bayani akan wannan batu, abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ya tattamna da Idowu Isamotu. wakilin Daily Trust a Ma'aikatar Tsaron Najeriya ga Muhammad Awal Suleiman da fassarar bayanin da Idowu Isamotu ya mishi da Turanci. We as journalists, we didn't actually get there. We are not intelligence officers. What we reported was that the intelligence officers made available their intelligence report to all the arms-bearing security agencies. We have 14 arms-bearing security agencies. According to our sources, they were all informed Mu 'yan jarida ba mu samu wannan rahoton sirrin ba, saboda mu ba hukumomin tsaro ba ne. Labarin da muka bayar shi ne, hukumomin tsaron sirri sun bai wa jami'an tsaron ƙasar nan masu ɗamara bayanan sirri. Muna da rundunonin jami'an tsaro masu ɗamara kashi goma sha hudu a ƙasar nan. Bincikenmu ya nuna mana cewa dukkansu an sanar da su cewa za a kai wa jirgin ƙasa hari. amma ba su yi komai a kai ba har aka kai harin. A daidai lokacin da muke hada rahoton, mun tuntuɓi rundunar sojin ƙasar nan kan cewa me yasa ba su yi aiki da bayanan sirrin da suka samu ba, amma ba su amsa mana ba. Sai muka tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya ta wurin mukaddashin kakakinta CSP Olumiwa Adejobi ya shaida mana cewa zai tuntuɓi sashen da alhakin lura da layin dogo ya rataya a wuyarsa kafin ya amsa mana domin su a matakin ƙasa ba su da wani rahoton sirri kan wannan hari. To har muka haɗa rahoton bai waiwaye mu ba, su ma rundunar sojan ƙasar nan ba su yi magana ba har yanzu. An gaida Muhammad Awal Suleiman da Idowu motu. Game da wannan batun sakacin hukumomin tsaro na kasa ɗaukan matakin hana faruwar harin duk da bayanan sirrin da suka samu, shi ma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya bayyana ɓacin ran shi tare da nuna takaici. Har ma ya ce tun da hukumomin tsaro sun san makwancin ‘yan ta'addan nan Me yasa sojojin ƙasa da na sama ba za su yi musu rubdugu ba su hatattake su? A kan wannan na tattauna da masanin harkar tsaro da binciken bayanan sirri, Dr. Yahuza Ahmad Getso, wanda na yi ma tambayar cewa ko da waɗanne hujjoji gwamnan na jihar Kaduna ya dogara, kuma shin ko ya gamsu da maganar da gwamnan ya yi? Sosai kuwa ai mutum kamar gwamna irin na jihar Kaduna ba zai a matsayin shi na babban mai kula da harkokin tsaro a jihar Kaduna chief security officer ai ba zai yi waɗannan maganganun babu hujjoji babu dalilai ba. Akwai hujjoji kwarara wanda suke tabbatar da maganar Malam nasur Ahmad El Rufa'i wanda zan faɗi guda uku a cikinsu a gurguje. Abu na farko shine gwamnatin Najeriya kamar yadda tsohon shugaban sojojin ƙasa wanda ya sauka sojojin sama wato Air Vice Marshal Sadiq Abubakar ya sha faɗin bayanai dalla dalla dalla dalla ta hanyar tattaunawa da ziyarce-ziyarce da ya kai sansanin sojojin sama wanda yake kaduna da wanda yake sauran gurare ire-iren abubuwan da gwamnatin malam muhammadu buhari ta ba su kuɗi suka kuma iya saya har a cikinsu akwai abin da ake iya leƙen asiri da shi a gano inda mai laifi yake kuma a kai mai hari kuma ta wannan hanyar sojojin sama din a wasu lokuta sun kai irin waɗannan har-haren wanda a wasu lokutan ma har suka kai ga taba sojojin ƙasa bisa ga kuskure kamar yadda suka tabbatar kuma hukumar sojojin sama ta sani ta san na sani na san kuma ta san na sani tana da jirgin sama jiragen sama da kayayyakin aiki waɗanda jirgi zai iya tsayawa a sama ya haska fitila wacce za ta kai kimanin tsawon kilomita dubu a sama tana suna kallo a can za su iya kai hari su kashe wanda yake aikata laifi a ƙasa sannan ita hukumar kuma sojojin ƙasa tana da wasu na'urori waɗanda take iya ganin irin abubuwan da suke faruwa a kewayen jihar kaduna akalla kilomita hamsin hukumar jami'an tsaro ta farin kaya ta sani na sani tana da na'urori waɗanda ba zan faɗi irin abubuwan da suke yi ba saboda dalilai na tsaro gwamna Nasiru ahmad yan rufa'i ya sha faɗa cewar suna bin diddigi suna sauraron kalmomi da zantuttuka na masu aikata waɗannan laifuka sun san guraren da suke jami'an tsaro musamman sojoji da sauransu sun sha kawo mai rahotanni na cewar ga inda waɗannan masu aikata laifuka suke kuma za mu je abin da ake cewa operation ma'ana za mu je mu kai musu hari gwamna nasir ahmad yan rufa'i muna jinjina mai saboda ya ce ya kashe kuɗaɗe trillions akan harkar tsaro a jihar Kaduna. Kenan waɗannan kuɗaɗe ba wai Malam Nasiru Ahmad yan Rufa'i ne yake tafiya daji ba. A'a jami'an tsaro ne suke kawo mai bayanai da rahotanni da kuma shawarwarin abin da ya kamata a yi. Da irin kuɗaɗen da ake bukata domin aiwatar da waɗannan abubuwan. Da haka ina kyautata tsammanin da su ya dogara ya yi wannan magana saboda kuɗaɗen da yake badawa domin a je a kai hari kuma sun yi mai alkawarin cewar in sun fita za su je su kai hari ta sama sama da ta ƙasa tunda ba sojojin ƙasa ne kawai suke ba da wannan rahotanni ba haɗaka ce ta sojojin ƙasa sojojin sama 'yan sanda da immigration da civil defense da sauran ma'aikatan tsaro na gwamnatin tarayya waɗanda suke aiki a ƙarƙashin jihar waɗanda suke ba da bayanai na yau da gobe na irin gurare waɗanda waɗannan masu aikata laifi suke bi an samar musu da abin da ake cewa gps coordinates wanda kana zaune a cikin ɗakin ka yanzu duniya ta kai ga yanayin da kana zaune a ɗakin ka zaka iya amfani da wannan GPS coordinates zaka iya ganin abin da yake faruwa da koda kadangare ne yake iya bin wani wuri amma a zo a ce duk da wannan an zo da motocin bus bus an kai wa jirgin ƙasa hari har jirgin ƙasan ya kasa tafiya an shiga cikin shi an kashe mutane an ɗaibi waɗannan mutane saura a bus bus da sauran motoci an zuba su a ƙasa da kilomita goma sha tara tsakanin garin Kaduna da inda aka harin kuma wai masu aikata wannan laifin wai sun tsira. Yau wato ina kayan aikin kuma me yasa ba a amfani da su? To cikin tuhume mu da muke zargi, ko dai waɗannan kayayyaki an yi irin abin nan da ake cewa Allahn baku Allahn karɓe. ma'ana wato an yi haɗaka ta matsalar nan ta cin hanci da karɓar rashawa ta hanyar da aka kawo waɗannan kayayyakin daga ƙasashen da aka so su bayan an kawo an gama biya kuma watakila aka bi ta wata saɗaɗa wannan kayan suka koma ko kuma an sa hannu akan an so kayan masu kyau amma ba a kai wani lokaci ba kayan ba su da kyau kamar yadda aka taɓa samun jiragen sama guda biyar sun faɗi a ƙasa da wata hudu kuma sababbin jirage to dole kamar yadda muke tuhuma da zargi da cewar ko dai akwai lauje cikin naɗi wato cikin waɗannan kayayyakin aiki da ake sowa ko dai ba ana so matattu ne a zo a nuna wa duniya a ce an so amma ba za a iya yin aikin da ya kamata da su ba ko kuma dama ba a so ba lumbu-lumbu ake mana wutar kaikai a zo a rufe waɗansu abubuwa da kyalle sannan a zo a ɗauki almakashi a zana kyalle na ba a tsanka wannan kyalle a ce da mu an kaddamar da kayayyaki iri kaza iri kaza iri kaza domin inda waɗannan kayayyakin kamar yadda aka sha faɗa da ya kamata a ce yanzu duk inda wani mai aikata laifi yake an kai ga inda yake kuma an ɗauki harin yadda za a yi a magance shi. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin harkar tsaro da kuma binciken bayanan sirri. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau, kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. da kuma ta Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3. Kamar kowace Juma'a yanzu kuma ga editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera da tsarabar manyan labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau wadda kuma za ku iya saya a yau ɗin. To babban labarinmu na wannan mako ya ta'allaka ne kan harin jirgin ƙasa da aka yi a Kaduna inda jaridar Aminiya ta gano cewa jami'an tsaro ne suka yi ci. suka yin aiki da bayanan sirrin da aka basu da za su iya dakile harin sannan mun tattauna da waɗanda suka tsira daga harin inda suka bayani da harin ya rutsa da su sannan inda suka ce ma haran sun zaɓi manya ne suka afka rahama sadau kuma take cewa saura ya rutsa da ita sai kuma muka yi shin wannan shine hari na nawa inda muka gano cewa shine hari na hudu da aka yi jirgin kuma wani daga cikin masu sharhi ke cewa har-haren na daga gaza gwamnati sannan mun yi labari kan yadda rashin wutar lantarki ke ruguza kasuwanci a ƙasar nan sai kuma tuna baya tare da alhaji amadu kurfi maraɗin katsina wanda ya bayani yadda aka yi juyin mulki na farko kuma ya ce an shirya kashe su a wani wurin walima da kuma yadda ya zama shugaban hukumar ko wato hukumar zaɓe a zamanin murtala obasanjo sai kuma 'yan ta'adda sun kai soji bakwai suka yi garkuwa da wasu a jihar neja sai kuma a wani direba da ya ga an kaɗa wani ya kai gudunmawa don ceton ransa ƙarshe shi ma da kira aka sha da shi saboda a ganin na neman zama kabilanci akwai kuma wani malami da ya ce a riƙa mai mata ɗaya bulala goma a kowane sati har sai ya ƙara aure sannan akwai labarin da ke cewa shugabancin apc yadda ma ya cinye aljani kuma dalilin da na fice daga pdp zuwa nnpp in ji kwankwaso waɗannan suna cikin labaranmu na nan cikin gida daga ƙasashen waje kuma taliban ta hana ma'aikatan da ba su da gemu shiga su din su yi aiki sai kuma iran da take nuna wa amurka cewa tana da ikon ta baje kolin makamanta saudiya kuma za ta samar da abincin bude baki ga ƙasashe talatin da hudu sai kuma tsagaita wutar ukraine ta zargi rasha da yaudara sannan kuma akwai zargin da ake wa 'yan sanda masar suna cin zarafin 'yan gudun hijar sudan idan muka je al'ajabi kuma wani ne yake ba da labarin yadda laifin minti bai zai ja masa ɗaurin shekara talatin da ɗaya sai kuma wani kare da ke zuwa bakin teku kullum don neman ubangidansa da ya mutu a cikin teku nan akwai motar shiga mafi tsawo a duniya wadda wanta ya haura kafa ɗari waɗannan suna cikin labaranmu na al'ajabi ɓangaren wasanni kuma yadda ganin ta kunya ta najeriya ne a gaban buhari sai kuma gasar wasanni ta maltina da ɗaliban jihar kano suka lashe a wannan karo wayannan su ne labaran da muke da su a wannan fitowa da kuma waɗansu su An gaida Salihu Makera editan jaridar Aminiya. Bari mu rihe shirin da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan maganar da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya yi akan hukumomin tsaron Najeriya. Sunana Ahmad saidi Ilyasu wanda aka fi sani da Ama Barko. Abin da ‘yan Rufa'i ya faɗa gaskiya ne. abin da ya kamata a ce an yi kenan tunda har sun san su to me zai hana kamar yadda ya faɗa su afka musu to ni dai gaskiya ana ra'ayin hakan dai ya faɗa daidai ne sunana aliyu muhammad ibrahim a nan kano hakikanin gaskiya hakan da a ce zai yiwu shine maganin su gaba ɗaya a yi ta kurunkus kawai kowa ma ya huta saboda haka muna fatan hukumomi za su ɗauki irin wayannan shawarwari da maganganu masu ma'ana da mai girma gwamnan kaduna nasir ahmad yarfa'i muna fatan allah ya kawo mana karshen wannan zub da jini da ake na bayan allah wayanda ba su ji ba su gani ba ta suna na asabu ya suleiman na magana daga nan garin abuja a gaskiya wannan magana ta mai girma gwamna nasiru yarfa'i zaɓi wato gwamnan jihar Kaduna magana ce mai kyau wanda gaskiya muna goyon baya mutuka da 'yan sanda da sojoji da 'yan sa kai da mutanen gari su masu taimaka da addu'a da surrukan da suke da su ya kamata mutanen gari su masu ba da haɗin kai sannan kuma su kuma an tsaro su ba su kulawa sannan kuma su rufa asirin wannan asirin da suka ba su saboda mutane da yawa suna tsoron ba da abubuwan da suke da shi na asirin wayannan mutanen saboda gudun a cikin jami'an tsaron akwai wanda ake musu zaton cewa suna aiki wannan birayi Allah ya samu dace Tunanin Hassan Abdu Mazakari na tare da ku daga nan Kano. Gaskiya wannan ra'ayin na 'yan rufa shi ne daidai domin duk wanda ya san inda ɗan ta'adda yake yi abin da ya kamata kawai ya je ƙaddamar masa kamar yadda na karanta ya ce a bi da sojoji sama sannan na ƙasa kuma su shiga waɗanda ba su ƙarasa kashewa ba a kashe su to ya kamata a hakan gaskiya domin rayukan al'umma suna salwanta babu gaira babu dalili ta ya ɗan ta'adda zai fi ƙarfin gwamnati gwamnatin da take da jami'an tsaro kala-kala da kayan aiki kala-kala wanda shi mashin yake hawa ya je abu ma kai kana da motoci masu silke kana da jiragen sama amma a ce wai wani dan gungun mutane kaɗan ya gagare ka gaskiya dai wannan shawarar tashi ita ce daidai sunana abbas sa'ad mahuta hakika kalaman malam nasiru yan rufa'i gaskiya ne akan cewa tunda kuma jami'an tsaro sun san maboyar yan bindiga me zai hana a fito da manyan jirage ko kuma kayayyakin yaƙi domin a yaƙe su wannan gaskiya ne idan har gwamnatin tarayya da gaske take an san inda wannan yan ta'adda suke kuma ƙasar nan akwai kayan aiki wayanda ake cewa an siyo kamar su jiragen sama to a fito da su a yaƙi wa'annan yan ta'adda da wa'annan makaman inda har an san inda suke kuma har ana ware kuɗaɗe a siyo kayayyakin aikin da ake takama da su ko kuma za a yi takama da su a wannan ƙasa. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan. Da kuma waɗannan ra'ayoyin muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokacin sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.